마시고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 cewar wannan haƙƙi ne namiji akan matarsa wajibi ne mace ta wa mijinta ado to waɗanne abubuwa ne ya kamata ta lura da su gurin wannan ado ɗin na farko abin mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mace a ce tana lura da shi ko yaushe tana tsabtace shi na farko shine bakinta baki yana ɗaya daga cikin abubuwa masu tasiri domin da shine za ta fuskanci miji ta yi masa magana ko makamantar irin waɗannan abubuwan. har in aka zo abu ya yi nisa a zama na irin rayuwar aure da yanayin harkar jin daɗi da biyan bukata shine da shine zai iya tsotsar bakinta ko ya mata kis ko makamanta irin waɗannan abubuwa duk wannan wasu abubuwa ne da sai ƙara mai bunƙasa rayuwar aure da jin daɗi a tsakanin ma'aurata duk lokacin da ya kasance bakinki yana ɗoyi bakinki yana wari ba ki gyara bakinki to ki tabbatar da cewar mijinki ba yadda za a iya zama da ke kusa da kusa sai dai kasance mai kina magana nan gurin yana can nesa yana sauraron ki wance ya aka kina matso shi yana ja baya kina matso shi yana ja baya kin ga kin zama kenan kamar wata dodo ko wata ko wata kura ko waye da makamantan irin waɗannan abubuwa wanda kuma za ki iya zuwa ki gyara wannan din duk lokacin ki ɗauki ka'ida duk lokacin da ya kasance kin ci abinci kina gama ci abinci domin me a ɗabi'a ta haƙora lokacin da mutum ya ci abinci ko nama ko makamantansu ko miya ko wace irin miya ce abubuwa suka makalaikalai masa a bakinsa a haƙoransa lokacin da ka gama cin abinci ki kasance ko baki da makilin da zaki goge bakinki abu mai matukar muhimmanci shine ki samu aswaki aswakin nan yana nan gashi nan zaki iya samun bishiya ta darbejiya a karyo miki in ma baki da kuɗin da zaki sai aswaki mai kyau kenan ki samu wannan ki goge ki goge bakinki aswakin nan babu abin da bai bari ba ya fi albarka ya fi kyau ya fi wannan akan ma shi karan kansa wannan abin da bature kama na makilin din nan ki samu ki aswaki eh, ki samu aswakin ki goge bakin ki idan kina da ban da shi kina da wani abun ki kara in ban da shi ma akwai abubuwa yanzu da ake fesawa a cikin haƙora wanda suke sa baki kanshi da su ki saka musamman in ki kasance kin ci abin da ya kasance yana da irin warinsa zai dawwama a baki akwai nau'uka na wasu abincikan da idan kika ci su za su dawwama miki a baki to ya kamata ki lura da wannan gurin gyara bakinki ya kasance dai mijinki bai ji wani abu na wari a tattare da ke ba akwai mutanen da zaka gani suna yawan cin albasa albasan nan tana da matukar muhimmanci a jiki amma mai duk da muhimmancin ta kina cin ta zai kasance bakin kuma ya rike warinta akwai wanda shi kuma ga baki ɗaya a duniya baya son warin albasa to ki lura lokacin da ya kasance kin ci wannan albasar to kina cin ta amfani da za ta yi miki a jiki kin samu to kuma ya kasance ki je ki tsaftace bakin ki shine ki wanke shi da da ki yi aswaki ta hanyar yin aswaki ko kuma me ta hanyar saka masa mai na zamani na goge baki dinnan da sauransu abu ne mai matukar muhimmanci wannan amma abin da za ka gani na wata za ta ci abinci sai ta yi kwana biyu tana cin tuwo ta ci miyar kuka ta ci miyar kaza ta ci kaza ta ci duk bakinta duk inda kai wani ka ringa ganin bakinta har wani da wani gamsa kuka gamsa kuka yake yi saboda masifar bala'i a lokacin nan yaushe mijinki in ya zo kwanciya da ke ko kuka zo kuna wasa zai ji daɗin ya tsotsi bakinki yaushe zaki ji daɗin ki sa ran wai mijinki har zai zo nuna miki soyayya da zai kai ya ringa tsotsar bakin ki kowa da sauransu ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ya kina buɗe bakin ba ma magana da tsotsa ba daga nesa din nan ko da dan kusa kusa kike da shi kina magana warin bakin kina dukansa yaushe zai samu nutsuwa da zai tsaya ya saurare ki yaushe zai samu nutsuwar da zai je hankalinsa ya kwanta da ke yaushe zai samu nutsuwar da zai zauna har ya zauna ku hira hira ta jin daɗi da zai zo ma ƙarshe da za ta zo ta tayar muku da hankali karshe har ku ji cewar kuna son ku biya juna bukata yaushe zai iya zaunawa ya riƙe ki ku yi wasanni lokacin kafin ku sadu da juna ba zai yi ba bakin ki yana ɗoyi kuma akwai abubuwa masu muhimmanci kananan abubuwa da za ki wanda zai iya tafiya miki da wannan warin bakin da haka bai kamata ba sai albasan nan suna sa warin baki duk da muhimmancin ta in kika yi sai ki amfani da su tafarnuwa tana da muhimmanci a jiki tana da magunguna da yawa burjik amma kuma tana sa baki ya canza yi wani haka wannan akwai waɗanda ba sa son irin wannan warin tafarnuwa to ya kamata idan kika ci ta ita ma saboda amfani da kike sare za ta miki a jiki to ya kasance ko me kin ɗauki matakin kautar da wannan warin nata wannan kenan akwai kuma matar da ya kasance a cikin al'umma zaka gani namiji ko mace akan samu wanda yana da ɗabi'ar me wannan eh, eh, kawai haka nan bakinsa yana wari sakamakon wasu cututtuka da suke cikin cikinsa ko makamantansu to ya kasance wannan eh, na larura ne na rashin lafiya ne wajibi ne ki je gurin likita mijinki ya kai ki gurin likita ku je a duba a baki magunguna saboda matsalar warin baki wallahi ba karamar musiba bace ba ba karamar musiba bace ba ba mijinki kadai ba akwai wanda da yawa ba za ki iya mu'amala da su ba a rayuwa sai kasance ki riga ganin cewar kullum ke tana cikin kunci an ware ki da makamantansu sauran mai ba domin mai ba wanda zai iya zuwa ne ya iya jurar kina masa magana bakin ki yana doyi ko da kuwa mace ce yar uwarki sai dai wanda ya zama miki dole iyaye da makamantansu don wannan ba yadda za su yi ks ce dole a yadda kike din nan dole ne su wannan amma su ma din karan kansu suna cutuwa balle kawayenki balle kuma uwa uba miji ya kamata ya kasance a dinga lura da irin wannan harkar baki yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci so da zaki ga akwai wanda shi a ɗabi'ar macen ba abin da take so a lokacin da suke tare da miji ana wasannin da sauransu kafin a kai ga maganar biyan bukata irin me ya ringa wasa da bakinta tsotsar bakinta da makamantar irin waɗannan abubuwan to fa da haka ba mijin da zai iya jurar ya kai bakinsa ko ya kai kansa ma kusa da bakinki kina fama da ɗoyin baki ba wanda zai doshe ki bakin ki duk gamsa kuka ya zama wajibi ya kasance ki ba wa bakin ki muhimmanci gurin tsaftace shi sai kuma abin da ya shafi harkar jiki in muka zo harkar jiki akwai sassa da ya kamata mace ta ba da muhimmanci gurin gyara su na farko a cikinsu shine mai hammata guri ne da Allah subhanahu ta'ala ya tanade shi a tattare da shi akwai gashi da yake fitowa addinin musulunci saboda wannan akwai lokuta bai ba da addinin musulunci zai ce kar mutum ya zauna sama da kwana arba'in bai cire waɗannan gashi cikin na jikinsa ba saboda me addini ne mai tsafta addini ne ke kula da tsafta da makamantansu saboda iya wannan kwanuka arba'in din su ne kusan iya kwanukan da zaka gani cewar mutum gashin in ya fito bai iya zame wa mutum cuta ba bai iya ɓoye dauɗa ba a gurin amma daga ya wuce wannan lokacin kai karan kanka sai ya dame ka ke karan kanki suka wuce wannan kwanakan da shari'a ta ɗiba sai sun dame ki a jiki za ki dinga ganin suna wani na sana su suna wani dabbar da suna wani dunkule dauɗa tana shiga cikinsu da makamantar irin wani abubuwa sai ki gaina wani wannan na da sauransu sai ki ga dan aiki bai kai ya ba dan motsi zaki je nan da can wurin kawai ki dinga jin gaba ki ɗaya jikinki ya canza yana wani irin wari sakamakon mai wannan gumi ruwa na gumi da ya haɗu a cikin hammata ki dama kuma ga dauɗa ga shi karan kansa gashin ga makamanta irin wani abuwa gaba ɗaya sai ki ji ki wata iri ke karan kanki a kanki kina tsana kanki balle kuma ki tunanin wai mijinki ya dushe ki ko ya zauna ko ya rike ki ko ku wani taɗi da shi ko makamanta irin wani abubuwa saboda mai gabaki ɗaya jikinki ne yake wari yake ɗoyi to ya kamata ya kasance mace ta ɗauki wannan tsarin lalle ne ta tsaftace gashin da ya shafi harkar gashin hammata da kuma gashin gaba shi ma ɗaya daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci musamman kan abin da ya shafi harkar biyan bukata guri ne da miji wani yana son ya yi wasa da gurin ya shafa shi da waye da sauransu amma koyaushe ya zo ya doshi gurin na ya ji shi yana wani kinkim tunda dama guri ne da yake arfai haka koyaushe eh, gumi da waye makamta irin waɗannan abubuwa suna bujarwa gurin in ya kasance babu tsabtace shi ba gyara shi da sauransu sai kasance ba ma wai shi iya gashin ba abin da ya shafi ariyar gurin ga baki ɗansa yana za ki dinga yana wani irin bashi bashi haka yana wani irin wayi mara kyau mara daɗi wanda kuma kai tsaye wannan yana da alaka lokacin da miji ya zo kusantar ki ya ji wannan gurin yana wani irin wari haka da sauransu haka dai zai ko da dai yana da larura zai biya bukatarsa da ke amma ka zai yi shi yayi ya gama ka Allah Allah yake kawai ya tashi daga shimfiɗar to kin ga ina dalili bai kamata ba irin waɗannan abubuwa ƙananan abubuwa ne minti nawa zai ɗauka miki gabaki ɗaya cire wannan gashin ko aske shi ko kuma kula da shi minti nawa ne sannan ɗan sa masa ɗan mai ɗin nan ɗan turare turaren nan ba akwai masu taraka masu arha ba wai sai dole sai kin je kin wannan ba misali ki ringa amfani da su kina dan goga a wannan guri da sauransu dan miskin nan bashi da tsada dan wannan da sauransu wanda abu da koyaushe duk talaucin ki akwai yadda zaki ki yi maleji ki iya kyautata rayuwarki ta aure tsakaninki da mijinki domin ita rayuwar aure kuke gani ta ba wai magana ce sai kana da kuɗi zaka iya kyautata ta ba wallahi ba haka bane ba matan manzo sallam da matan sahabbai da da sauransu kowa ya san irin rayuwar da suke manzo alaihi sallam sai a kwana da kwanaki a gidansa ko ko abinci ba a samu mu ba a samu mu an dora ba amma bai taba zuwa yayi kuka da matansa akan magana harkar tsafta ba a haka din yake zama da su a haka din yake hira da su a haka din suke zuwa su abubuwa na rayuwar aure haka sahabbai amma mai suna kula da kawunansa suna kula da jikunansa da sauransu da haka ba magana ce ta maganar wai rashin kuɗi ko talauci ko waye ba da sauransu kula ne kawai abin duk irin yadda kake duk irin yadda kake talauci zaki iya maleji a rayuwa ki yi shi abin da ya kasance zaki zauna lafiya tsabtsab da ke mijinki yana muradin abubuwan ki da sauransu da haka abu ne mai matukar muhimmanci wannan dan kwalli din nan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mace kyau in ma biki sani baki sani yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mace kyau dan saka kwalli dinna nan shi sa na ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana kamar da matar da take idda musamman lokacin da mijinta ya rasu iddar matar da miji ya rasu an hana ta ta yi kwalliya a cikin abubuwan da aka hana ta saka akwai kwalli misali saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wa mace kyau ƙara fito da ita yake ƙara fito mata da ido yake musamman Allah sa ta ya bata idanu irin daradara nan tana saka sai ka ganta ta zama wata iri ga baki daya ka ganta idan ta yi kar irin nan kamar irin idan barewa to yana daya daga cikin abu mai matukar muhimmanci amma mata nawa ne a yanzu zaka gani yanzu ma suna ganin ma abu ma kamar wani wayewa ne kin saka kwallin kuskure ne wannan kwalli yana daya daga cikin abin da ke ƙara wa mace kyau da haka ya kamata ya kasance mata su ringa lura da irin waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin abin da yake harkar kwalliya ce abu na gaba mai matuƙar muhimmanci kuma shine mai farci dama cikin yana ɗaya daga cikin fitra fitra ɗin nan abubuwa da suke cikin addini ne maza sallam ya zana su a cikinsa akwai mai taqlimul azafir cire farci amma a yanzu saboda ci bayan da eh, wayewar da muke gani muna ganin ci gaban da muke irin ci gaban mai haƙar rijiya ne sai ka ringa ganin 'yan mata suna barin farce zako-zako abu za ta miƙo maka tana jin kunya in tana ganin kimaka da wanda sauransu lokacin da za ka nemi ta miƙo abu sai ta ringa jin kunya saboda mai farcen bai kamata ba yadda kai san 'ya'yan arna wannan kuma ba wayewa bace ba ba shine gayu ba abubuwan da muka tsara din da makamantar su wannan ki kiyaye su a gurin a ɗakin mijinki shine gayin wannan shine wayewar amma ki zo ki tara farce kina tara wa kanki dauda kina tara kanki dauda a jiki amma ki kina ganin cewar me ado kike yi wanda wannan shirme ne farcen nan zaki je ki ɗebi wannan zaki je ki tsarki na bayan gida da waye da sauransu duk makale miki zai yi a jiki ki zo kuma ki ringa cakuɗa da hannun da sauransu ki je ki ringa ya kasance najasa ce kike cin kayanki biki sani kina ganin cewar ke gayu ne tunda in dai kika ba farcen nan zaki je ki tsarki matukar kina yin tsarkin na musulma ce ke kina yin tsarkin in kin biya bukata ki da sauransu ko makamata irin zaki je ki ɗebi kaza to fa dole fa zai yi makale miki ne a hannu misali yau kale miki ne zaki je ki cakuɗa hannunki ki shafa kaza ki shafa kaza ragowar eh, najasa da kika fitar ne fa a jiki kike ƙara shafe ta a jiki da sauransu tunda dai dole me zaki mu'amala da waɗannan hannayen naki karshe ya kasance ke da kanki najasar jikinki ce kike maida ta jiki kina ganin sa abu ne gayu ne wayewa ne holewa ne da makamantansu baki san kuma cewar mai kazanta bane ba ci baya ne na mai haƙar rijiya ba ci ba wai wani wayewa ba ce kowaye da sauransu shi sa nake faɗa ba wayewar da ta kai ka ba addinin musulunci tsarin da ya tsara maka ya ce gashi kai kaza ka yi shi za ka huta za ka samu sanyi da nutsuwa da kwanciyar hankali amma duk lokacin da ya kasance ka bar wannan abin kai kana ganin cewa wani abin da turawa na yamma suka kawo ka tana ganin sa shine waya wallahi tallahi shirme ne duk abin da aka ce ga abin da musulunci ya zo maka da shi sannan ga abin da bature ya kawo maka shi ba ma haɗi kwata kwata lokacin da ka bi na baturen nan wahala zaka sha wallahi kuma hanya zaka bi wadda ba za ta bulle maka ba amma duk lokacin da ya kasance ka bi abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce ka bi abin da addinin musulunci ya zo da shi to wallahi zaka bi hanya totar da za ta bulle ka har zuwa ga sa'ada insha Allah da haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci da ya kamata mata su lura da shi game da haƙƙi ne namiji kamar yadda kuma yana ɗaya daga cikin haƙƙoƙi namiji akan matarsa ta kiyaye masa sirri ce mun yi dogon bayani akan maganar wasiyar da umu eh, iyas ta yi wa yarta game da wannan wannan dama wasiyar ta tattara abubuwa akwai abubuwa da yawancin su haƙoƙi ne namiji ta faɗa da kuma wasu abubuwan kuma haƙoƙi ne na yanayin zamantakewar ga baki ɗaya wanda ya shafe ta ya shafe shi da makamantansu to a ciki an faɗi wannan kiyaye masa sirri wajibi ne abu na gaba wanda haƙƙin miji ne akan mata shi ne ta lura da damuwarsa shi ma a darasin baya mun yi bayanin irin waɗannan abubuwan da kuma irin yadda gudunmawar da mace take iya bawa mijinta lokacin da ya shiga cikin damuwa ko wani irin takura da makamantansu har muka kawo irin kisar eh, uwar mu'minai khadija radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya shiga irin damuwa lokacin da aka fara saukan masa da wahayi ya ga sabon abu kuma da yanayin da aka zo masa shi haka ya tsorata da makamantansu ya da gida ita ce ta kasance ta kwantar masa da hankali ta nutsar da shi ta nuna masa cewar wannan ba wani abu bane ba bi iznillahi Allah subhanahu ta'ala ba zai me ba ba zai tozarta shi ba kuma ba zai wulakanta shi ba saboda me abubuwa da ya kasance yana yi na kyautatawa da kuma bin Allah subhanahu ta'ala kin ga anan gurin mai haƙƙin mace ne lokacin da duk mijinta ya kasance yana cikin damuwa ta taya shi wannan abu kuma ta yi ƙoƙarin ganin yaya za ta yi ta iya taimaka masa gurin me gurin ta fitar da shi daga cikin wannan damuwar amma da yawa daga cikin mataye a yanzu zaki ga ba sa lura da irin waɗannan abubuwan lokacin da mijinsa yake cikin damuwa damuwarsa kawai damuwarsa ce shi ita shi wannan damuwar ta shafa kawai amma ita ba ruwanta yana cikin wannan damuwar za ta bashi a ɗaki shi shi kaɗai me zai yi me zai yi me zai yi kansa ita ta sauko gurin 'ya'yanta ko makamantansa kawai da zauna da ragowar matan gida ko yara gida ko makota kawai ana hira ana shewa ana abubuwa shi ko mijinta yana can yana can yana fama da tunanin tunanin da abubuwa da suke takura masa suke damunsa a rai to wannan ba karamin kuskure bane ba haƙƙin mijinki ne ki lura da yadda za ki lura da abincinsa da shansa ki lura ba da damuwarsa da farin cikinsa da ya shiga duk wakan wasu abubuwa na irin waɗannan abubuwan wajibin ne wajibinsa ne akan ki ki ga cewar kin kula masa da waɗannan abubuwan abu na gaba mai matuƙar muhimmanci shine mai kula da tarbiyyar yara haƙƙinki ne haƙƙin mijinki ne a kanki haƙƙin miji ne a kanki ki kula masa da tarbiyyar 'ya'yansa tarbiyyar ya'ya a nan gurin akwai juz'i akwai yanki mai girma wanda mace ita take take lura da su mijin nan zai fita nemo abinci zai fita nemo abubuwan da za da su ne za a zo ya taimaka muku gurin ci da ciyarwa da tufatarwa na naki da na yara da sauransu akwai abubuwa da ya kamata a ce wajibi ne ke ki lura da su yanayinsu yanayin ladabinsu yanayin yadda suke cin abinci manzo Allah sallam ya koya wa mana ladubba kala kala na yara yadda ake musu wannan ya koya ma ya koya wa yaro yadda kar ya je ya ringa cin gaban wani ya ringa cin gabansa in zai fara cin abincin nan ya fara ya fara da sunan Allah in zai shiga ban daki kar ya shiga haka nan ki koya masa addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kuma ki koya masa ya shiga da kafar hagu eh, ya tashi fito eh, ya shiga da kafar hagu ya tashi fitowa ya fito da kafar dama ya ce gufranak makamantar irin waɗannan abubuwan sannan lokacin da ya kasance yana zaune ya kiyaye bakinsa kar ya ringa maganganun banza ki koya masa koyaushe ke zaune ki ringa lakana masa alkur'ani ki ringa koya masa wasu aya ɗaya ce aya biyu da makamata irin waɗannan abubuwa maganganu masu daɗi irin waɗannan abubuwan nau'i ne na tarbiyya wanda a lokacin nan shi mai gida yana can yana nemo abinci ke kuma a nan gida kina nan zaune da yara ai amfanin ki kenan bayan kin shayar da su ya kasance kuma waɗannan abubuwa na ladduba na tarbiyya da makamantansu wajibinki ne haƙƙi ne naki haƙƙi ne namiji da yake kanki ki luran masa da 'ya'yan ‘ya'yan nan sawa'un ke kika haife su ko kuma na wasu ne na wasu matan ne ‘ya'ya duk ‘ya'ya ne matukar mijinki ne to ‘ya'yansa ‘ya'yanku ne gabaki ɗaya da haka wannan shi ma haƙƙi ne haƙƙi na gaba shine mai lokacin da zaki azumi na nafila bai halatta ki wannan azumin ba sai kin tambaye shi sai ya baki izini domin me kar ki ga cewa ai ibada ce zaki yi zaki yi wa Allah subhanahu wataala ibada haka ne to amma kuma Allah ne ya bashi wannan haƙƙin musamman azumi ne na nafila azumi na nafila bai halatta mace ta yi shi ba matukar mijinta yana nan yana gari dole sai ta nemi izinin sa haƙƙinsa ne wannan saboda me a kowane lokaci zai iya sha'awar ki ya dawo gida a kowane lokaci zai iya zuwa ya nemi ya biya bukatarsa da ke lokacin in ya zo kika ce masa kina azumi dole zai shiga cikin damuwa zai shiga cikin damuwa kuma yana ɗaya ga cikin damuwa mai tsanani damuwar da miji yake lokacin da ya zo zai kusanci iyalinsa bai samu dama ba isa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana cewar duk matar da mijinta ya zo ya neme ta ta ki ta bashi haɗin kai ta ki ta yadda to za ta kwana mala'iku suna tsine mata ki duba ki gani mala'iku ki duba darajar su Allah yana gaya la ya'suna Allah ma amarahum ba sa sabawa ubangiji duk abin da Allah ya ce musu wannan kin ga me kenan abu ne wannan wasu sufofi ne da yake nuna cewa duk abin da waɗannan suka yi addu'a suka ce amin a kansa ko suka yi shi Allah subhanahu ta'ala yana karba saboda me ba su da wasu zinuban da ya kasance za su hana a karba addu'a su ko makamantansu mutane ne masu eh, abu eh, halitta ce masu tsarki halitta ce masu tsarki don haka kwana za su suna tsine miki ki duba girman wannan lamari ki duba girman sa to don haka zai iya yiwuwa ya kasance zai zo miki yana bukata ki in kika ce masa kina azumi din nan ba yadda zai dole hakura zai to wannan damuwar da zai shiga da ya rasa inda zai saka kansa da makamantansu ita shari'a ta kalla ta hana ta ce to bai kamata mace matukar mijinta yana nan ba ta yi azumin nafila sai da izininsa in ta sanar da shi shikenan ya ba ta izini to shikenan lokacin da ya wannan kuma shi zai san cewa tunda shi ya ba da izini to ko ma menene zai iya jurewa ne wa karshe ma ba zai wayo gidan ba gaba domin ya san cewa matarsa tana azumi kuma ta sanar da shi shi ya ba ta izini ta yi amma anan gurin banda azumin na banda azumin farilla azumin farilla ramadan wannan haƙƙi ne na Allah haƙƙin Allah ne kuma dole a gabatar da shi ba maganar ta nemi izininsa kowa da sauransu tunda shi ma karan kansa yana yana yin azumi a nan gurin magana da ake azumi wanda ya kasance na nafila ne cewar kuma yana nan gurin zai ga in baya nan shikenan ba larurar dama abin da ake aka saka abin saboda shi ta kau kar ya zo ya bukace ta da rana ko da safe ko da gefen yamma ko makamantansu tunda ita sha'awa a koyaushe takan iya bujurowa ɗa namiji misali wannan kenan haƙƙi na gaba nashi da yake kanta shine lalle ne ta girmama iyayensa da kuma na kusa da shi yan uwansa kenan wannan wajibi ne wajibi ne wannan bai kamata ya kasance ta tauye akan irin haƙƙi haƙoƙi irin waɗannan ba haƙƙinsa ne ta girmama iyayensa ta girmama 'yan uwansa ta yi duk abin da ya kasance za ta yi gurin ta ga cewar ta gamsar da 'yan uwansa da iyayensa ya kamata ki fahimci ya ke mace mai girma iyayen miji da 'yan uwansa ba abokan rigimarki bane ba ko kuma abokan gabaki mu ne yanayin mu'amalar taki ce ko yanayin mu'amalar tamu gabaki daya ta ma'aurata ita ce take mai da abin ya zama wani iri a dinga ganin su cewar zama ne na gaba ko zama ne na kiyayya ko makamantar irin waɗannan abubuwa ko kuma kidan ganin cewar 'yan uwansa maza ko mata ba sa so miki alkhairi suna miki hasada suna miki bakin ciki da makamantar irin waɗannan abubuwa amma duk lokacin da ya kasance kina kyautata mu'amalar su shi mijin kina kyautata masa su kina girmama iyayensa darasi na baya mun yi bayanin irin kashe-kashen nau'o'in uwar miji sun kai wajen guda biyar zuwa shida duk mun yi bayanin yaya suke ya ɗabi'unsu yake kuma yaya kamata a yi amfani ki iya zama da su daidai gwargwado an ɗan yi fashin baki akan wannan to ya kasance kin san irin waɗannan kin san koyaya take sai ki mu'amala da ita a haka wata kuma za ki gani ba uwar bace take da matsala uban nashi ne yake da matsala so shi ma uban ba zai wuce irin waɗancan ɗin ba waɗanda aka yi bayani a baya shi ma sai ki ga waɗancan yadda aka yi bayani na yanayin uwar haka zaki wannan da shi musamman kuma wanda ma ba shi da matsala a cikin wannan lamarin harka abin da shafi harka iyaye uba uban miji yanzu za ki je ki gaishe shi ki bashi girmansa shikenan ki tashi ki tafiya ki ba ruwansa da matsala shi matsalarsa tana da sauki matuƙa akan uwar miji dama misali to da uwar da uban ya kasance ki ringa jinsu kamar mahaifanki ne ki ringa ji kamar babanki ce babanki ne da haka ki girmama su ki musu wannan da sauransu ki haƙurin kuma duk wani abu da zai fito daga gare su na wanda za ki gansu cewar kamar ba a miki ba daidai ba ko waye da sauransu ba ba haka bane ba ki haƙurin jure wannan abu, kamar yadda za ki haƙurin a iyayenki su miki wani abu da kike ganin cewar ba daidai ba ne ba misali za ki haƙuri ba za ki zo ki musu fushi ba ko ki gaya masa maganganu ko ki zage su ko ki zumbura baki ko makamata irin wannan abubuwa to kamar yadda ba za ki yi iyayenki haka ba shi ma ki kokari ki daure karki wa iyayensa ya kasance alakar ki da ke da su girmamawa ce haka yan uwansa su ma to da wannan ne sai ki ga cewar kun yi zaman lafiya ba tare da wani abu ya zo ya shiga na wannan ba sannan haƙƙin miji ne akan matarsa kar ki nemi ya sake ki harkar saki yana hannun miji ne ba haƙƙinki ne ba ki nemi saki haƙƙinsa ne shi in ya ga cewar akwai takura ko akwai wata larura da za ta jawo zaman ba zai iya ci gaba ba ya sake ki amma ke ki je ki nema haramun ne haramun ne kwata-kwata in dai ba da wani sababi na shari'a ba sababi na shari'a misali kuna zaune zaman zaman ku da sauransu ya yi ridda ya ba musu ya ma yana yi ridda ba gaba ki ɗaya kai tsaye ma ba ma maganar wannan ba ma auren dama shi kenan ko dai wani sababi na wannan wanda ya kasance zai iya cutarwa ba zai iya kwata-kwata ba zai taba iya biya miki bukata ba ta harkar aure kina da tsananin sha'awa da bukata shi kuma baya iya kwanciya da ke ga baki daya sai kun shekara ba ke bashi kika ji tsoron cewar zaki fada cikin masifa da sauransu to anan gurin kina da damar da zaki nemi ku rabu so da me karki je ki fada cikin wannan da sauransu zaki ci gaba da zama ne cikin takura da wannan da sauransu to in dai ba irin waɗannan dalilan ba na shari'a wanda shari'a ce ta baki damar ki iya wannan ɗinsu haramun ne ki je ki raunan kuma ba haƙƙin ki bane ba haƙƙin a kai ki shi ne mai ki zauna tare da shi ku tabbata ku ci gaba da gudanar da rayuwarku yadda ya kamata kamar kuma yadda abu na kusa da karshe ko kuma in ce na karshe lalle ne haƙƙinsa ne ki ɗauke kai akan dukkan wani ma'ana wani ɗan kuskure da zai fito daga gare shi sau da yawa daga cikin mata za gani ba sa iya ɗaukan ba sa iya haƙuri akan abin da namiji zai musu ba sa iya haƙuri ɗan abu kaɗan bai kai yaka ba sai ya zama wannan ai ta masifa ai ta bala'i ai ta hayaniya ai ta waye da sauransu sai ganin ya mata wannan akwai haƙƙi na girmamawa a tsakaninku kamar yadda aka yi bayani a darasin baya akwai haƙƙi na ki iya ɗaukan dukkan wani abu na kuskure da zai fito daga gaban shi ki lura cewa ɗan adam ne shi ba mutum bane masumi dan adam ne yana iya kuskure yana iya yin daidai daidansa irin harkar rayuwa tunda yana son ki yana kaunaki daidansa shine zip yawa to ya kamata ya kasance ki kula masa da wannan haƙƙin ki ringa masa uzuri haƙƙin yi masa uzuri wajibi ne ki ringa masa uzuri akan abubuwa kar ki ringa ganin cewa yana miki abubuwa ne domin kawai ya more domin ya ji daɗi yana takura miki yana miki waye da sauransu in yi miki kuskure ki ɗauki hakuri ki masa afuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana son mutane masu yin afuwa masu yin yafiya Allah subhanahu ta'ala ya taimake wannan a takaice su ne abubuwan da suka yi haƙoƙin miji da suke kan mata Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya kuma yi mana dakatar ya sa kuma mu ji mu bi mu amfana domin gidajen mu su kasance gidaje da suke cike da sa'ada da jin daɗi Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu sai kuma fitowa ta gaba insha Allah za mu dora akan abin da shafi haƙi na mace akan mijinta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh